Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu sunana Adam Abdullahi Zango wanda kuka fi sani da Prince. Ni ne mamallakin shirin mai dogon zango mai suna farin wata sha kallo. A wannan saƙo ne zan tura shi zuwa ga masu downloading na Najeriya baki ɗaya? Ga masu bukatan postan fim ɗinmu na farin wata domin su samu damar saidawa cikin kwanciyar hankali to za su iya tuntubar babban ejen ɗinmu. Uh, Anas Tijjani Abdullahi bakin bata. Ina kira ga 'yan downloading kula da wasu abubuwa guda biyu na farko magana cewa kasuwanci muke Kasuwanci nan ya zama jikinmu bayan allah nan sanya da mai kasuwanci tsakanin mu gaba ɗaya to muna buƙatar haɗin kanmu gaba ɗaya kamar yadda aka san mu mutane masu ɗa'a da biyayya mu bi wannan dokoki sannan kuma akwai wasu mutane da suke bi lungu da saƙo suna ba da fastoci fojari muna samun labari kuma muna gani da idonmu ba za mu basu ba wannan ita ce ainihin fasta ta mamallakin wannan kaya ku duba duk wanda ya kan ku tabbata wannan fasta ce sannan a ƙarshen ta akwai silgashi ku duba duk jihohin da kuka gani a Najeriya muna da ejen namu muna kuma da wakilai kamar misali a Katsina muna da Nasir Daura a Gombe muna da Bala Soja da sauran jihohi duk inda kuka ji mu ambata ba akwai mutane suke buƙatar kayan mu to akwai a ainihin lamba ta mai gidan mu mana Muhammad Dambu za a sa za a tuntube shi wannan shine abu doka a zauna lafiya ku taimake mu mu mu taimake ku mu zauna lafiya domin kada abin da za ka siya naira dubu ɗaya ya jawo kai asarar dubu hamsin ko kuma dubu ɗari abin da nake nufi a nan shine in muka kama ka kana sayar mana da poster ko kana mana downloading ba tare da ka siya poster mu naira dubu ɗaya ba to za ta iya kai mu ga hukuma domin ita ce wadda take raba rigima ba tare da an samu hayaniya ba don haka ku garzaya zuwa gurin muhammadu dambu domin siyan wannan fostan. na fim ɗin mai suna farin wata shakallo naira dubu ɗaya ne kacal a ko ina ba ma fatan ya ɗara haka idan muka zauna da ku za mu iya fahimtar juna za ku ƙaru za mu ƙaru in babu ku babu mu idan ba mu yi ba ba za ku sayar ba idan ba ku sayar ba ba za mu samu kuɗin shiga ba da haka dan Allah dan annabi masu downloading ku ba mu haɗin kai don mu zauna lafiya ku siya kayan mu domin mu ci gaba da kawo muku kayan da kuke bukata kada ta kai mu ga hayaniya har zuwa gurin hukuma naira dubu ɗaya ne kacal za ku iya mallakan wannan postan a gurin ɗan kasuwanmu da ke jihar kano mai suna muhammadu dambu za ku ga lambarsa sana tafiya a ƙarƙashin wannan hoton don haka kowa ya je ya mallaki nashi postan domin ya sayar cikin kwanciyar hankali farin wata sha kallo zai ci gaba da zuwa muku kowane juma'a karfe takwas na dare ku yi mana subscribing ku danna ƙararrar sanarwa sannan za mu ci gaba da kaɗo muku shi a cikin YouTube channel ɗinmu sannan za ku iya samun shi a gurin dukkanin masu downloading waɗanda suka sai poster ɗinmu. Masu kallo kuma sai kun ba mu haɗin kai kun taimaka. Ku tabbatar da cewa duk wanda za ku je ku siya wannan kaya a hannunsa to yana da mallaki, yana da dama, yana da izini.